daga muryar Amurka a Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Akan mitoci 25,31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a BOA Afrik kan mita 200.5 zangon FM. sai kuma wasu tashoshin na zangon FM din a Nijar da suka hada da rediyon amfani sarauniya da kuma niyya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa Radio. Za kuma ku iya jin mu ta shafi mu na Facebook Live a BOA Hausa ko kuma a fada yanar gizon mu ta boahausa.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa. Zara Aminu Fage. Tare da ni da Wala Salim. Madalla a duk ranar Litinin shirin yau da gobe na magana ne akan zamantakewa inda a yau ma biyar ga watan Nuwamba ta shekarar 2018 shirin namu na magana ne akan tazarar iyali. kai da iyali kamar ka ce ni da na yau mun Allah da muna son samu yara guda uku kenan sai su tayi hanyoyin da za su bi su ga sun kai da iyali a tazarar haihuwa shine kamar yadda iyayenmu da kakanninmu suke yi tun da dan sun aihu da su shayar da yaro miji zai dan bar matan ma kaɗan ya zauna sauran wajen matansa har ta yi shekara biyu kafin nan mun har muna wasa a waje kafin nan ma tukuna a sake samun wani ciki ne ta tazarar haihuwa yana ƙara wa mata lafiya yana ƙara wa jariri lafiya dai zara'u duba da yadda ake ta cece kuce akan kalamun ministan kudin najeriya hajiya zainab ahmed da ta yi kan tazarar iyali a najeriya don haka ne yau ya sa za mu tattauna akan wannan lamarin inda wakiliyar sashen hausa binta ibrahim ta tattauna mana da a zauren muhawarar yau da gobe sannan kuma mun gayyato wanda zai yi mana fashin baki akan wannan batun. To yanzu bari mu fara jin amsoshin tambayar da muka yi muku a shafinmu na abota wato Facebook inda muka ce menene ra'ayinku akan faɗakarwar da ministan kuɗin Najeriya Zainab Ahmad take yi akan tazarar iyali ga kuma yadda kuka amsa mana. Amsa mu ta farko a yau ya fito ne daga Shehu Adamu Rijau inda yake cewa. idan muka yi la'akari da yadda wasu iyayen kan tara yara rututu ba tare da suna iya ciyar da su ba za mu iya cewa maganar zainab ahmad abin dubawa ne sai dai kuma ba mu yarda cewa hakan zai taimaka wajen haɓakan tattalin arziki ba saboda ya kamata dai a nemo wata hanyar amma ba wannan ba amsar mu ta gaba ta fito daga muhammad dan budan shani yau da gobe ikon allah eto za mu iya cewa faɗakarwa da ministan kuɗi take yi game da tazarar iyali wannan ya danganta yadda mutane suke fahimta bisa akwai bambancin ra'ayi tsakanin magidanci sai saƙo na gaba inda ya fito daga kaka alhaji bukar gumusak da masak inda yake cewa a gaskiya filin yau da gobe yana ilmantar da mu don haka yau ma zan kasance kusa da akwatin rediyo na don na ilmanta Saƙonmu na gaba ya fito daga Adamu Sabi'u Wangara. Yau da gobe a gaskiya ni ban ga laifinta ba, domin a gaskiya da a haifi yara a bar su suna gararan ba a kan titina ga ba abinci. Sai saƙon lawan sani na kawu daura inda yake cewa bayanin da ministan kuɗi wato Zainab Ahmad akan tazarar iyali abu ne mai kyau domin a halin da ake ciki dama sun tara iyali amma ba sa iya ɗaukar ɗawainiyansu kamar ciyarwa da al'amuran karatu da sauran abubuwan rayuwa sakamakon ƙaramin ƙarfi. Sai saƙonmu na gaba ya fito daga Tanimu Inuwa zangon bugi. Yau da gobe haƙiƙa ba da tazara wajen haihuwa yana da matuƙar mahimmanci wajen ci gaban tattalin arzikin ƙasa. Kai uwa uba da samun cikakkiyar lafiya ga mata. To sai Rulwanu Ibrahim London Uba inda yake cewa tazarar iyali abu ne mai kyau domin yana baiwa iyaye mata damar samun hutu kuma jariran da aka haifa ma zai samu cikakken ƙoshin lafiya. Sai Kinunu Sani Yunusari da kaka Alhaji Gursuma da Masak inda suke cewa salam yau da gobe fatan alkhairi zuwa ga masu gabatar da wannan shiri mai farin jini wato yau da gobe ku tashi lafiya. To sai sako na ƙarshe inda ya fito daga Jibrin Umar nabasa inda yake cewa muna goyon bayan ministan kuɗi Hajiya Zainab kan ba da tazarar iyali kuma kashi ɗari bisa ɗari na gamsu sosai. Ko ba komai mata suna ƙara ƙoshin lafiya da ƙarfin jiki. To madalla yanzu bari mu ji tattauna wakiliyarmu Binta Ibrahim a zauren muhawarar yau da gobe. mu da zuwa zauren mu na yau da gobe inda za mu tattauna abin da ya shafi tazarar haihuwa a yau tare da ni akwai mata waɗanda sun taɓa sun kuma san da ake ciki kai a ƙarshe ma dai suna kan ganiyar haihuwa a bisa al'ada da kuma addini wato wannan kalmar tazarar haihuwa abu ne da daddiya abu ne wanda yake da tushe kuma Ah, malamai ma sun san da shi kuma sun yarda da ah, hanyoyin da ake bi wurin tazar haihuwa domin amfanin uwa da ɗa har ma da mai gida ɗin kansa al'ada ma kanta ta ba da gudunmawa wurin karfafa hanyoyi na tazarar haihuwa zamani kuma ya fito da wa'yansu hanyoyi wanda yake taimakawa mata wurin yin tazarar haihuwan a cikin sauki shin koya kuke ganin mata suna daukan wannan al'amari na tazarar haihuwa a zamanance sunana malama zainab tazarar haihuwa a al'adance mu duba lokacin iyayenmu tazara tsakanin sako da sako yana kaiwa shekara uku idan tsakanin yaro da yaro aka samu ma shekara ɗaya da rabi abun kunya ne abun a ji an yi haka din ko kamar ya idan kina goyo a wannan lokacin to a tunanin iyaye gaba ɗaya ba ke fa ba ɗakin miji duk a tunanin su idan kin je ɗakin miji hmm. to za a yi miki wani fassara ke kin cika fitina wato komai na iya faruwa komai na iya faruwa ne kawai an fi so yaro yayi kwari kafin ma a ganki da ciki idan kuma Allah ya kaddara tsautsayi ya ratsa yaron naki ya kai shekara ɗaya aka gan kina laulayi to fa akwai habaice habaice to dan zakar gidan gida kenan ai ba lugu ai lugude ma kin ce turmi kalmomi ne nika a dutsen a dutsen nika ma mm. to ana yin shi fa ana wannan wakan ana habaici kuma kai ka san da kai ake yi ka san da kai haki ba kama da kwanciyar hankali zaki dinga ganin a lokacin nan wacce ta kisan tana da ciki ɗanta kuma bai kai shekara biyu ba mm. gaba ɗaya tana cikin tashin hankali saboda ba ta so mutane su ganta ta yi laifi kenan da al'ada a al'adance a lokacin ta yi laifi mm. to me kawo yanzu matan yanzu ke ganin kowa tana ta rajewa har wani kalma suke wayoyi su yi su gama su huta al'ada ce aka yarda A nan arewaci. Idan mace ta shiga ɗakin miji a da sai ta shekara ma bata haihu ba. Hmm. Har a fara tunanin mai haihuwar ce kuwa. Amma a shekarun nan. Wata sabon aure kenan. Yawwa a wannan zamanin kuma wata goma ne zuwa sha ɗaya an hmm. haihu. To ikon Allah da na ma'aiki wani fa kafin ya yaye ma ya samu ciki. Hmm. Wani yaron wata bakwai an kuma samun wani cikin. Mafi akasari wannan zaki ga 'yan yaran mu matasa da muka aurar da su. Idan gidan da sun tarar da wata da 'ya'ya. To fa kowa na so ya cimma wannan target certificate din kamar dai gasa ce gasan haihuwa ake yi mutum kuma sai ya manta akwai lalura haka akwai lafiya lafiya ki ya fi haihuwan nan mm. saboda me kowane haihuwa kika yi karfin ki ba karuwa yake ba mm. raguwa yake in ji masana kimiyya idan ka je haka haifi ɗaya biyu uku idan ka je na hudu suka auna ka su da kansu zaki ji sun ce malama ki dan huta mm. Wata an yi taushi. An so to irin abincin da muke ci yanzu wannan taushi ai ya zama dole har gara lokacin iyayen namu ma da kakanninmu ba tarkace yanzu ko har tarkace muke ci to zan dawo gare ki malama ko da kuke muke tare da sauran mata mu ma abun yana faruwa da kanmu shi kina ganin kaman ke ya kamata a ce kawai ki ki dire ne tunda yanzu kina gani yan haihuwar ki sunana Halima a gaskiya bana sha'awar in yi indiran nan ba kin san ko me dalili ah, saboda ina so in samu walwala da jin daɗi a tare da mai gida rana. Ye, to na gane, yan eh, soyayya ce ke da. Eh mana. Mm. Saboda in na samu tazaran haihuwan nan, mm. a daidai wannan lokacin muna samun fahimta ni da fahimtar juna ni da mai gidana za mu zauna duk abu na shawara haka za mu yi mm, ni da shi ba tare da wata matsala ba. Kina da lokacin shi yana da Yana da lokaci na. Amma in ko aka ce ina da cikin nan cikin damuwa nike ko da yaushe ciki nan na ciwo ina ne nan ga harkokin gida ga menene ga gajiya ko kuma ina shayarwa ne dan nan ba za mu zauna in kula da mijina da ya kamata ba saboda ina ta da in yi na in yi na dan nan na kuka a rasa inda zan sa kai na kin ku ai ban da lokacin miji ko kuma da wannan fa dan wannan kin taba yin gwanni din ne kin ji yanda abun yake gaskiya na taba yi so daya mm, ban ji dadin shi ba kika ja kanki kunne kenan aba akwai matsala gaskiya mm. gwanni akwai matsala to cikin matsalolin kin nuna mana cewa zai iya yiwuwa ka rasa kulawar miji saboda shi ma baka bashi kulawa ba dan ma baka bashi kulawa kulawa ba to ke kanki fa lafiya ki a lokacin gaskiya lafiya na lokacin nan sai a hankali gaskiya ni karan kaina na samu matsala dan ko da yaushe ina cikin yawon zuwa asibiti ne mm. ai a yanzu yayin da na ga mata suke yi mm. barin ma in aka yi maka kishiya mm. wai sai ka ga yaro bai kai ko ina ba bai kai ko ina ba sai ka gan shi da 'ya'ya bakwai kuma ɗaya fa ba zai bace mace ɗaya ba mijin wai sai a je wai an fara competition shin da wanne zaki ji da mijin nan zaki ji ko ko da 'ya'yan nan zaki ji ko ko a yanzu yadda muke da rayuwa mai tsada maganan kuɗin makaranta zaka ji ko ko da maganan tufatar wasu ko ko da maganan abincin da zaka ci ku duba fa malama Zainab wannan fa abin fa da yake faruwa kuma amma ce a yana tsofar da mace da sauri idan tana yawan wani tsofar da mace kin ji ana lebo ana push kina mm. a ina kina mm, lokaci ina an ai abincin da ake ci da da yanzu ba ɗaya bane haka iyayenmu ne na da suka ci abinci kala kala na gina jiki mm. na yanzu ina taki kawai muke cike an ce mazan ma basu cika ma ba da kulawa ba sosai da ai na ma gani da idona. Mamu labari. Na gani a asibitin dutse na gani. ta bakwai sai ga na takwas wai suna competition da kishiya. Ni a kan idona na raka makwabciya na. Mm. Doktor din yake cewa haihuwanta shekarunta nawa ta faɗi shekarunta. Mm. Haihuwanta nawa ta faɗi haihuwanta nawa. Mm. Doktor ya gaya mata da kalman turanci cewa ta tsaye ta dakatar da haihuwarta mahaifarta ta yi laushi. Ta yi laushi. Wai to in Allah ya kawo sai ka ce za ka cire sai na ce amma jikin ki zai gaya miki gaskiya ba maganan cirewa ba tunda akwai hanyoyi na tazarar haihuwa na zamani to malama ba kallon yaran ma ba a yi tazarar haihuwa mm. zai yi wuya ki ga ɗan nan da ka karsashe tabbas da kula da wasa da dariya domin uwashi da aka yi wa wannan ciki domin uwa ba ta da lokacin shi da za ta tsaya an kuka kula za ku ga irin waɗannan ƴaƴa su ake samun matsalar ciwon yunwa ko tamuwa eh, domin uwa nono na farko dai bai ishe shi ba hmm. sannan kuma ita uwa saboda laulayi da take ciki ba za ta iya zama ta bashi abinci ya wadace shi ya ƙoshi ba ba za ta iya ɗaukan shi ta samu lokaci ta kwantar da shi yayi bacci kuma haka suturar da za ta sa mishi ko ma dai menene a sa a wuce wajen to kun ga ashe wannan al'amari yana shafan kowa ɗan uwa mijin kai har makota dan idan gidan haya ne idan dan nan ya bayan gida ba a taimaka mata ba sai kiga tana zumbura zumburan baki mm. tana jin haushi kamar wani ya ja mata alhalin ita ta san wannan magana haka take to kamar yanda kike faɗi tabbas ni na gani ne ba wai yau bane ni na gani ne da idanuna yara biyu ta ɗauko ɗaya yana bayanta mm. ɗaya yana hannunta na hagu ɗaya yana hannunta na dama muka shiga keke na da ita ni duk a tunani na yan biyu ne ha'a sai na ga ta ciro ɗayan tana ta ce mata ta yi hakuri ta ciro biskit ta bata sai na ce ah, wa Allah ki bata nono mana wai ai na yaye ta ne sai na tsaya sai sare sai sai na ce wannan fa yar makwabta ka ɗauko wai a'a daga wannan sai wannan sai wannan <laughs> sai na ce wa Allah mm, tana da kwai da yawa za ta ce to sai na ce wa Allah mm. me ya miki zafi haka wai a'a ki duba ki gani ai kyafaffun eh, eh, eh, jiki suke da shi wannan shekaran ta daya da wata tara mm. wannan fa na goyon ba a yi mm. arba'in ba asibiti fa za a kai na wancan eh. wanda yake shekara biyu da wata shida abinda ta gaya min kenan duka ne cikin su babu wanda shekara dukkan su ba wanda ya yi sannan wanda suka tafi makaranta akwai mai primary one akwai mai nursery three na ce a wani makaranta suke mm. sai ta ce min daya yana makarantar gwamnati eh. sai na ce me yasa shi wancan aka kai shi makarantar gwamnati wai a'a ai ba haka bane to kin san inda rayuwa yake ne yanzu yanzu ya zo baya aiki yanzu dai kurin dai cuɗa ni in cuɗe ka ake yi sai na ce ikon Allah ni dai kar in yi wani magana to sun kar in yi magana cibi ya zama kari irin waɗannan mutanen idan kika ce zaki biye mai ganin irin waɗannan mutanen daki daki daki daki daki sai kin yi mamaki akwai lokacin da gwauna ya ba da wannan scholarship din nan ilimi wata muna tsaye wani mutum ya zo da yara kusan goma sha shida a mota yara na ta saukowa rututututu yaran kusan kai kaɗan da kaɗan da kaɗan da eh, kaɗan wannan na bin wannan wannan na bin wannan mm. ai da farko mu ta muke ebo yaran unguwa ne ya kawo su saboda a ci gajiyan wannan scholarship na makaranta na kyauta da aka yi na firamare yaran nan suka sauko muna tsaye mana sallama muka ansa yace yara na kawo ina na kawo su rajista ne ai an ce a kawo yara na ce muka ce yaran layin ku ne yace a'a duk ƴaƴana ne da ni da malama da muke tsaye sai muka kalli juna duk ƴaƴanka ne malam yace duk ƴaƴana ne maman ɗaya ne a'a ai mata kwana uku sai ya kirga guda shida ya ce waɗannan ɗakin su ɗaya a tsakanin su mm. da ya nuna mana wannan shekaran shi sha biyu wancan shekaran shi goma sha ɗaya mm. wancan shekaran shi tara mm. wancan shekaran shi takwas sai muka ga matsiran ba nisa a ƴaƴan malam dama ba sa zuwa makaranta ya ce to da abincin su za ji ko da makaranta yanzu tunda Allah ya kada dama gashi sun zo shikenan kuma gaskiya ne kuma an kika lura shin wai kuma namijin ne ma ko su matan masu zuba ƴaƴan haka nan tunda wani lokaci ko da namijin baya son a zuba din wannan abin da muke magana akan cewa kishin mu da gasa din da san wuce wance cikin alfahari ba zai iya bar mu mai tunani mai kyau ba musamman yanzu bari in dawo gare mu nunan da nake tunanin kamar mun fahimci menene amfanin tazarar haihuwan shi sa ma muke magana shin kuna ganin a yanzu akwai wani abin da za a baku da za ku ce kai bari in ƙara gawayin ta zubo su ai nima ma ƙara wa Najeriya auki ne Allah ba na sha'awar wannan a gaskiya tazaran haihuwan dai shine to yanzu kira ke faɗa mana menene amfanin sa ga ma'aurata mata tazarar haihuwar nan tana da amfani gare ki ke a matsayin ki na mata aure da ke da abokin zaman naki na aure wato auratayyan ku menene amfanin tazarar haihuwa matakar amfani ma ai an kina kiran amfani kaɗan kenan ma kika kira ko dan lafiyan jiki na mm. na ɗaya mm. kin ga ina da na tazaran haihuwan nan mm. ina da lokacin da zan zauna dafa abinci na mai rai da lafiya in ci na ɗaya na biyu in yi wanka na in kashe ɗauri. Musamman na yamma. Ah, ah, na uku <laughs> in gyara guri na ko ina ki gashi cikin sha'awa da tsafta. In kama ɗanɗana kuma kin ga zan bashi tarbiyya yadda ya kamata. zan samu lokacin da zan kai shi makaranta eh, kowane da kuma samu lokacin da yawa shi soyayyaki da lokacin ki to ga uwa uba kuma shi uban gayya ana ah, lokacin shi da tarayya wannan ma shi ba a faɗi ma ba a eh, magana wato ya zama dan lele haba ya magana komai zai zai. shi uban gayya mm. malama mm. ai shi uban gayya abin da yake so kenan a yanzu mazan yanzu mm. ai shi uban gayya a jididin wala kairan in ya zo ya ji ɗakin ki ya ɗime da ƙanshi kina zuwa kina fari a'a kina dan wa ki kin dan wankan ki mm. yara kin tura su sun dawo makaranta karfe biyu dama ba ba su dame ki ba sun dawo makaranta karfe biyu mm. sun wuce islamiyya karfe uku da rabi mm. sun dawo shida sun yi sallah sun yi homework sun je sun kwanta au uban gari abin da yake so kenan yana zo a sweetie a baby ya kai shi kenan ban wuce gurin sai ki ga kin zama yar gaban goshi ba wani boka ba mala babu yar gaban hanci ma sai ki kun yi mantuwa ki wawiya ajiyar ki ki zo ki same ta. Yawwa abin da nake nufi wataƙila ke da mai gida an dan sha jus an bari hmm. to kin ga babu mai rarrafi duk sun tafi makaranta bari a baran miki. Hmm. Kun manta da cewa kullum idan kina da tazara haihuwa to gidan ki yana cikin tsafta. Shi kan shi mai gida idan aka kunno mishi a waje ya san zai zo gida ya kwanta ba tare da kararrawa ba. Zai yi baccin shi hankalin shi kwance. ya tashi domin ya san zai samu nutsuwa da kwanciyar hankali sabanin idan kan ya buya ne wata ina nufin kin hada lada tafi in ki taka wancan ki taka wancan ki taka wannan ma takuwa ma bai takuwa alhamdulillah domin ina ne tabbatar miki irin wannan gidan da ya zo daga bakin kofa daga bakin kofa zai miko miki ledan ya ce kan daga shi in kika duba za ki ga ya tafi gindin bishiya ko yana wajen ofishin mai shayi <laughs> watan shi ne uban mm. ba abin da yake sha'awa a rayuwar shi idan ya shigo gidan shi in ma yaran suna nan saboda tsabar nutsuwa aka ba su tarbiyya idan ya shigo ya gansu a nutse sai ya ji wani daɗi a ran shi mm. ya san idan ya je kawai ya je gurin madam ne mm. kuma kowanne an riga an nuna mishi da cewa daga wannan wannan in ka tashi tafi gurin kwanciyarka. Hmm. Amma idan kika tara su bu idan ya zo. Ai cewa kuke yi kawai ma aka tara su bu din nan kowa ma tashi tafi shi shi. Ko ba ka suke cewa. Ai a yanzu kam hmm. duk matan da ta yadda ko ta tara bu a wannan hmm. zamanin. to fa jiki magayi to yanzu ku ba mata shawara waɗanda suke da taurin kai akan maganin tazarar haihuwar nan wanda ko baka yi amfani da na hanyoyin zamani ba akwai dama al'ada da addini da yanda ya tsara sai a ce wai annabi ya ce mahaihu mai hayayyafa da yawa shin annabi zai alfahari da yan iska annabi zai yi alfahari da jahilai annabi zai yi alfahari da kazamai ina mai tabbatar miki Allah Allah kike ki sallami yaron nan ya tafi kuma uwar duk anya duk kuruciyarta sai tsufa ya nuna saboda alhamdulillah anya zai yiwu mu ci gaba da a wannan tafiya ba ma kallon sauran abokanan rayuwar mu ai kuwa shawara da yuyuyu gwamma haihuwar da ɗaya kwakwara. Wannan magana nata hakan yake, ni dai a gaskiya shawaran da zan ba 'yan uwana mata. ko ba don komai ba ko don saboda lafiyar jikin kama mm. gani muka yi tazaran haihuwa mm. yanzu lafiyar nan ya karanci rayuwar ta koma ga ta nan ga irinta mm, wallahi ta yi tsada ko don irin haka ma ka ne muka yi tazaran haihuwa shawara a nan dai iya ruwa fidda kai kowa na so dan shi ya ilimi idan baka yi tazara ba ba ta yanda za ka ka ba ɗanka ingantaccen ilimi kowa a ce na so a al'umma kai dan gidan wane Allah ya mishi albarka idan ka tara da yawa ba ka da lokacin ba da tarbiyya da har za a yi maɗanka addu'a saboda haka mata da ku, da iya tarbiyya da iya kwalisa an ba jiki hutu kuma alhamdulillahi Kai tsaye muna tare da Dr. Jabir Sani mai hula domin ya yi mana fashin baki akan wannan lamarin. Salamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. To Allah gafarta malam barka da shigowa wannan fili na yau da gobe shirin matasa. Wake magana. Alhamdulillah baka kare sunana Jabir Sani mai hula limamin masallacin Juma'a na Farkansa da Abubakar ah, da ke anan Sokoto. To madalla malam. To yau mun gayyato ka ne wannan filin domin wannan abin da ya dan faru kwanan nan da ake ta cece ku ce ka san ministan kudin Najeriya Hajiya Zainab Ahmad ta yi bayani akan tazarar iyali akan yadda 'yan Najeriya za su yi kokari su dinga ba da tazara wajen iyalinsu. To shi ne muke so a musulunce da al'adance muna so mu ji mecece tazarar iyali. alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah shi addinin musulunci addini ne kammalalle addini ne wanda ya cika annabi sallallahu ya koya mana komai qur'ani ya koya mana komai akwai hadisi da ke cikin bukari da musulun mun yake ce mai yahudu yake tambayar sahabi yake ce annabi ya koya komai har bayan gari ya ce eh ya koya mana ga yadda zamu na dubba magana ta zarar iyali tana nan cikin musulunci kuma malamai sun yi magananta na farko idan mutum zai kayyade iyali ya ce ina su kawai a haifi ɗa ɗaya a duniya guda biyu to mafi yawan malaman musulunci su akan cewa wannan abin ba kyawu babu kyawu mutum ya kayyade ma kai ne ga kaɗai abin da zai zai haifa wannan shi ake ce ma kayyadewa ba tazara ba kayyadewa na biyu mm. eh, idan mutum yana jin tsoron haihuwar ne domin talauci to ayoyi sun hana ciki ayat da ke cikin suratul isra Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa kada ku kashe 'ya'yanku domin jin tsoron talauci wato daga ciki shi ne mutum ya ƙi haihuwa domin yadda tsoron idan na haifa ban da abin da zan rene su a kai ban da abin da zan ba su na cin abinci domin Allah shi ke arzika wanda ya ga dama a lokacin da ya ga dama zai yi talaka ba zai yi ba yana aukuwa a ƙasar na an gani a duniya an gani talaka talaka ya haifi shugaban ƙasa talaka talaka ya haifi mai kuɗi talaka talaka ya haifi babban malami don haka mutum arzikin 'ya'yan da za su zo a duniya ba ga hannun shi yake ba don haka mutum ya dakatar da haihuwa don ta tsoron talauci wannan ba kyau amma tazara fa cewa bari in ba tazara tsakanin ɗana na farko zuwa ɗana na biyu Allah ta baraka ta ala wasu amma suna cewa Allah ya yi magana haka a cikin Qur'ani Allah ya ke magana jariri ta ce wa isaluhu fi amaini yayi yaron ana yi cikin shekara biyu ne mm. haka Allah kalla ya an ce yaro za a yayi shi kada ya sha nono yana da Allah kalla wata ashirin da hudu da za a yi kafin mahaifiya ta samu wani ciki domin al'adar mu ana cewa ya sha ciki kai ya sha ciki sai a yaye shi mm. duk yaron da aka yi ma haka aka hana shi ya sha nono har zuwa wannan lokacin an shiga wani haƙƙi ne da musulunci ya bashi haƙƙi haka ga da aka yi tazarar iyali saboda saboda ita wannan ta ɗabi'a ce domin wannan yaron nawa ya samu shan nono kamar yadda Allah ya siffanta zai sha nono a cikin Qur'ani ya sha nono wata ashirin da hudu zaka ni yanzu na haihu ina so sai bayan wata ashirin da hudu haihu ba za a ci wannan laifi ba ne wannan ya yi daidai har da cewa wanda bai yi hakan ba shi ma ba za a kama shi da ya yi laifi ba amma dai in haka ba laifi ba ne na ɗaya kenan na biyu akwai tazarar iyali da ake yi domin wani uzuri sai mm. mutum ya auri mace tana karatu a jami'a kuma karatunta wanda ya taimaki al'umma ne kuma kila in ta kamu da ciki ko kuma a harkar goyo zai iya watan yin yin zai iya hana mata yin karatu da ya kamata sai mutumin ya zaɓi cewa yi mu dakatar da haihuwa a samu tazara har zuwa ki gama karatunki ko kuma wani yanayi ake ciki ana wata ƙasa da ba ta ba da damar mutum ya haifi ɗaya da yawa ko eh, ki tunda muna wannan ƙasar muna aiki ko muna karatu bari mu yi tazara domin iyalan mu su kasance daidai da dokar ƙasa domin sun ce da abin dokar ƙasa muddin da mu saba ma dokar Allah ba domin gudun shiga cikin rigingimu da za mu iya jawo mu kanmu wannan yana halatta ko hmm. kuma saboda rashin lafiya likitoci sun tabbatar da cewa wannan matar in ta ciki ta haihu yanzu in ta koma wani ciki ya kamata a ba ta shekara kaza domin zai iya cutar da lafiyarta to musulunci yana fifita wanda aka gani da rayuwa misali ita uwar shi an ce za ta cutu in ta haife shi sai a ce to ita yanzu ba ta an ci amfaninta an ga amfaninta ta kai tana kawowa wannan dan da za ta haihuwa garibu ne ba a san menene cikin ciki ba don haka ba za a fifita shi a ta ba za a ce ki tsaya ki huta har zuwa lokacin da likitoci suka ce ki huta wato shi musulunci ya yarda ne akwai uzuri a yi tsari na iyali domin cimma wata maslaha mm. amma mutum ya ce da dai asibiti ya ce a yi a cire mata mahaifa gaba ɗaya ba za ta koma haihuwa ba ko kuma mutum ya ce gaba ɗaya ɗaya biyu kaɗai nake so haifa to duk wannan bai daidai da koyarwa ta addinin musulunci ba abin da kamata mu fahimta mu a wannan kasar tamu a Najeriya mm. dai a wasu kasashe da aka ci gaba kamar US kama UK kama kasashen turai suna kayyade yawa mutum ya haifi ƴaƴa biyu kacal ke kasance sun ishe shi a Najeriya akwai matsalolin da suke ta aukuwa mm. in mace ce a cire maka mahaifa to fa Najeriya fa akwai akwai akwai akwai rashin lafiyoyin da take aukuwa bayan kiyaye ƴaƴa biyu ga gingimi na satan mutane ga gingimi na haɗarin mota ga gingimi na haɗarin jirgin sama ga rashin zama lafiya ga cututtuka da suke fitowa babu maganin su ga rashin isasshen magani ga rashin ƙwararrun likitoci ba irin ne ya kamata a ce an yi koyi da irin waɗancan kasashen ta wannan ba mm. amma duk da haka ne akwai izinin da ya sa a yi to musulunci ya yarda a yi irin wannan abin abun da muke son fahimta da irin waɗannan abubuwan da suke tasowa shi mm. shi addinin musulunci ya yarda ka yi koyo ga wa'inda ba musulmi ba abin da ya shafi kimiyya da fasaha. Mm-hmm. Kin ga wannan abubuwa na kasar iyali abubuwa ne na kimiyya. Mm-hmm. An samu Annabi sallallahu alaihi wasallam da kan shi hadisi ya tabbata cikin sahih Muslim ya yi gigin kasashen da ba na musulmi ba sai ya koyo gare su sai ya koya ma al'umma. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa kuntu hamamtu an anha an yudina فرأيت mm-hmm. ya والروم Wala ولا يضر auladan ذلك شيئا أنا da ce da na so in hana a yi gila mace mai shayarwa mijinta ma da ita cikin farisawa da rumawa suna shayarwa kuma mijin suna saduwa da su kuma wannan da cutar da su ma su annabi ya koyi farisawa da rumawa farisawa a wancan lokacin masu bautar wuta ne rumawa a wancan lokacin ce soci ne amma da yake abu ne na science na kimiyya ne sai annabi ya koyo da su daga ko mu yau idan an da wata kimiyya ta kasashen tuwa da ke tafin zai ya ta da fa'ida kaza likitoci sun yi bincike sun gano cewa tazaran nan tana da fa'ida kaza babu ne mu yi ta malamai sun wannan fatawa amma ba zai yi mu kayyade ba kamar yadda suke yi a ce dole ya'ya ɗaya za a haifawa ko ko dole ya'ya ɗaya za a haifawa wannan kayyade komi za ka haifawa ya taɓa musulunci haka yin haihuwar domin tsoron talauci shi ma ya taɓa musulunci. To Malam daga ƙarshe wani kira za ka yi ma mutanen da suke cewa suna haihuwa amma sai su haihu barkatai ba su da halin da za su kula da yara amma an masu magana ko kuma sai su ce duk bakin da Allah ya tsaga ba zai hana shi abin da zai ci ba. Wannan ba daidai ba ne. Mutane suna kafa hujja da wannan ta hanyar cewa annabi ya ce ku yi aure ku hayayyafa. Ku yi aure ku hayayyafa haka. Mm. Amma ko kula da iyali shi kuma wajibi. Za ka dole ka haifa yadda kake iya kula musulunci da yadda ka haifi mutane su koma yan daba ba annabi ba zai yi alfahari da yan daba ba ranar alkiyama da ce ku yi aure ku hayyarta zai yi alfahari da yawan al'umma amma kai maka sa annabi ba zai yi alfahari da yan daba ba amma in ka haifa baka tsirena ba su ne suke koma yan daba ka kowa ya haifi gwargwadon yadda yake iya rena yake iya reno kowa ya haifi gwargwadon da zai iya kula da abincinsu wajibi ne To Malam dai ya mana fashin baki mun ji bayani daga malamin addini kin ji ko zara'u eh, ya ba da shawarar kowa ya ya haifa wanda zai iya kula ba wai yau ka haihu ba jibi ka haihu amma ba halin da za a kula da shi kuma abin da mutane ba su gane ba su gane bambancin tsarin iyalin da tazara iyali ba ba wai an ce ka a haihu ba amma a dan ba da tazara kaɗan gaskiya ne mm, haka ne to duka anan muka kawo ƙarshen shirin mu na yau sai kuma gobe idan Allah ya sake dawo da mu a madadin wanda ya taya ni gabatar da wannan shirin Daniel Brown sai abokiyar aiki na Zara Aminu Ni Daula Salim daga nan birnin Washington nake cewa mu huta lafiya. Yau gyara suka sa a gaban su kwarai ba za su bare.